fata wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kowanne ne kafa da yayi daidai sai manzo Allah ce kun dace kai abin da yayi daidai yaya ma akai kasancewa Fatiha ma ana tobi da ita ku raba arzikin ku ni ma ku bani wani aiki dan ya dar tabbatar musu da cewa halal ya halatta to akan haka akwai wanda isa ya ce bai halatta mutum yayi Fatiha ya tofa yayi tofi tun daga shi nan manzo Allah ya tabbatar ku kunama ce ta harbe maciji ne wani abu ne addu'a ne ko mutum ne ba shi da lafiya kasashen Laraba